faru wayo ya ka gani kai makauni kai kai ka jawo abin da ya faru kai ka fara ni mana rama ba mu guri oh mun tide mun tide mun tide abin da ya faru ya wuce ka rage min hanya ina shirin aure ne haka ne to ina yarinyar tana nan gaba tsaye tana jira na matan kidan sa baki mana wanda yake so ya aure ai mutumin kirki ne ka taimaka masa ka taimaka mana dan uwa dan uwa kace yaya shigo ka zauna shikenan mun ɗaya tsaya tsaya tsaya anan take hagu hagu hagu to bara yanzu a tsaya in ne ma fatan alheri mu za mu tafi minti biyu yanzu zan dawo shi ladin tana ciki tana sauraron bayanai kaɗan jira ne yanzu zan fito hmm. yaro bari murna karanka ya kama zaki wai shi zai yi aure neman aure ai abin tausayawa ni ba na sha'awar wani aure da a bani mace gara an bani waya cana mai sin biyu amma ban da irin ki domin wasu yan matan yanzu ba abin amincewa bane idan kana da kuɗi su soka idan baka da shi kuma su guje ka me yasa kake faɗa haka a kansa sanin yadda mata suke yaudara shi yasa nake faɗa haka kamar ya duk da dai na san baki a cikin rukunin irin wanda nake faɗa babban yaya hmm. 起了。 babban yaya kaga matar da nake gaya maka ko baya ban dan kuturu sai ya girma da yatsa ai ba za a yaka ba wannan tagarci daga ganin ka kana da zumudi akan mata nagartan mace ba a kyawun sura yake ba kyawawan halaye da kyautatawa sune abin dubawa soyayya gaskiya ita ce ba ta lalacewa amma na gode maka idan ka samu matsala to zaka gane nufi na kuma baka san wani abu ba ni ai idan na auri shira na san na gama da rayuwar duniya ka daina wani alfahari sakarai ihun me kake haka eh mana ya sanyi. ni na tsarin soyayya da masu yin ta gaba daya sai ka mika mace rayuwarka a she lumbu ce wutar kaikayi shi yasa nake tsoron yin soyayya da wata ni dai na yarda da ta na san ba za ta ci amana ba kai rufe mun baki da Allah ko kanwata ce ba zan yarda da ita ba hmm. <laughs> kina ji na ko wai fo nan masoya ne kwarai sosai ma kuwa kamar rana da wata miki ba dai kamar rana da wata ba kamar wuta da itace ne dan babbake shi za ta yi kin yarda da abin da ya faɗa <laughs> idan ta lalla maka harbi za ka gane kunama ce me yasa kake gaya musu bakan magana ne ba zan sake soyayya ba ne shi yasa me yasa kace ba za ka ƙara soyayya wacce na amincewa ta yaudare ni mu bar zancen nan mu kamo wani kin ji wa dan uwa dan kunna mana kiɗa mana saboda me ai babu wani kiɗa mai daɗi a motar nan ka kunna mana ko ta rage mana damuwar da muke ciki shirme ne wannan me yasa ka canja wannan waƙar saboda ba na son waƙoƙin soyayya kai wannan ta fi daɗi da yau kai ga iska da hurawa kai kin taɓa jin irin wannan waka kuwa kai da yau kai ga shi nan tana ta daɗi ba kiji ba ko ba ta daɗi ba da ni dai na jin daɗin ta gaba ɗaya yaya wai wace ce ta yau da dai kare kai mahaukaci ne kai me ke ce shila da alama ita ma ba ta son waƙoƙin soyayya ne kai mana shiru yaya me ya faru shila ba komai dalla ka rabu da sun fara na san kafin nan zuwa safiya an raba gari wai gaya ma masoyiya ta ba mayo dariya bace ina son ta sosai wai ba sa shiru ba ya hakuri iyaya ka dai taka hankali kada san tsiya kwashe ka ai ina da babban takalmi ne girman takalmi idan ka shiga wani taban rike ka zai yi dan haka ka gane abin da nake gaya maka wai ka taba yin soyayya na so wata tsuntsuwa amma ta yi tashin gauran zabi ya hakuri yaya ya hakuri har yanzu dai baka gane nufi na ba duk lokacin da maciji ya sare ka daga ranar ko tsumma ka gani zaka gudu ka gane wani abu ni fa shi la ƙara shiga raina ta yaro baka san wuta ba sai ka taka lokacin da tarko ya kama ka zaka gane batuna na ga an haɗa gosulo a nan ba gosulo ba ne kasuwar barsowa ce take ci a yau wai ba wata hanyar da za a ratse ba wata hanyar da za a ratse eh. kuɗan jira na ina zuwa yanzu mai yaudariya ina kuma za ka je a matsa a matsa a matsa ya yana magana gina da biya zai ki ci kalaman soyayya in ji ko kai rabu da ni in ga karbo ki da buki banni Idan ba baki za a kin saurare ni ba ciki zai sa in ta ci gaba da shan giya na ne. In ta ji na faɗa miki wannan halin da na shiga mama mata ce ta rabu da ni ba ta bani kulawa ba. Zai ki saurare ni ko da za ki yaudare ni daga baya. Na ci gaba da shan abada. ದಾಸು ದಾಸು ಮೈ ಡಿಯರ್ ದೇವದಾಸು మందుకు లేదురా కాసు మాసు మడిసి మడిసిలోన దాపెట్టుకొని తొక్కలో మనసు ఇక్కడంతా ఓన్లీ క్యాష్ పచ్చ నోటు అయ్య బాబోయ్ చాలా డేటు దీని వల్లే మనిషికైనా గుండె పోటు బెన్ను పోటు ఎడ్డబ్బుందంటే బేసయ్యొచ్చు వేసేయొచ్చు ఫ్లైట్ ఎడ్డబ్బే గాని కానీ లేకపోతే లైఫ్ ఏ డబ్బుంటేనే వాళ్ళు వీళ్ళు నీతో జట్టు అడలేకపోతే లవ్ లవరు అన్ని కట్టు no money, no money, no honey, no honey, rah. మణి నో మణి నో హని నో హని రా నో మణి నో మణి నో హని నో హని రా అరే నో మణి నో మణి నో హని నో హని రా పుట్టుతూ లేని డబ్బు మనతో రాని డబ్బు మనిషికి మంత్రమేసి ఆడిస్తాది డబ్బుకు తీపి జబ్బు కంటికి నల్ల బబ్బు కిరికిరి మాయలను నేర్పిస్తాది కృష్ణ శ్రీకృష్ణ తులాభారం స్టోరీలో నాడు తులసి దళమే గెలిచింది నేడు తూకంలో ప్రేమ ఓడిపోయింది అరే లబ్బు డబ్బు గుండె సౌండ్ మారింది డబ్బు డబ్బంటూ కొత్త పాట పాడింది మణి మైకంలో నా సొంత మనసే నన్ను వదిలేసిపోయింది No money, నో money, నో honey, no honey, రా no money, no money, no honey, no honey ra. No money, no money, no honey, no honey ra. అరే నో మనీ నో మనీ నో హనీ నో హనీ రా సింబల లాయ్ సింబల లాయ్ Uh-uh. It's something I like, it's something I like. Uh-uh. Uh-uh. Mm. Uh-uh. Mm. Simple I like, it's simple I like. Uh-uh. It's simple I like, it's simple I like. Uh-uh. Uh-uh. Mm. Uh-uh. Hey. అది లేదంటే డబ్బు రే డబ్బు డబ్బు డబ్బు అది లేదంటే డబ్బు రే డబ్బు డబ్బు డబ్బు అది లేదంటే డబ్బు రే డబ్బు డబ్బు డబ్బు అది లేదంటే పాకెట్ ఫుల్ గుంటే పర్సుల సిల్లర్ ఉంటే ప్లాస్టిక్ కబ్బులన్నీ నీ ఫ్రెండ్సేలే సరుకే అయిపోతే సరదా డల్ అయినట్టే సొంత షారో కూడా మిస్సింగేలే అరే ప్రతి మగవాడి పతనం వెనకాల ఒక ఆడది ఉంటది కారణంలా అందుకే నేను మిగిలానే ఒంటరిలా అయ్యో పైసాతో మనసును కొలబాల పచ్చి మోసాల ముసుగులు తొడగాల ప్రేమే పామై కట్టేయాలా నా గుండె పగిలేలా No money, I know honey, no honey, ma. honey, no honey, honey, honey, honey ma. Repeat. raja Tijja ka yabe min tijja, ka tamu mai girma. Tijja ya guri. kar ka sake rabuwa da ni zan sake macitta zan sake macitta ka sace min kuɗi ka gudu da su cicca kalicin kalicin kalicin ka gaba rawan can sace min kuɗin gaba da shine sace kuɗin kuma a ina ya sace maka na shiga hotel ya bani sinadari na sha shine barawan kai isa isaure zo mu tafi me ya faru masoyi ban ga jakar ba me ka ce jakar ta bata eh mana ban san inda ta faɗo na duba ban ganta ba ki yadda da abin da na faɗa shikenan to sai ka tafi haba shila na rantsa miki da gaske nake gaskiya na kaya miki saboda ke fada man na sato kudaden nan to ina kudin yake ta gane ko kamar ta da ni a rayuwa shila ya magana auren mu ka tsiya ce zaman me zan ba ka da kudi da me zaka rike ni jinin mutsiyo-tsiyo da kyau yaya abin da kika masa ya fi karfin amareki saboda kin zauna da shi kina yaudarar zuciyarsa inda kuɗi yake nan sanya da zango kin yi asara kuwa duk baki da ake sai soyayyar ƙarya to kin same shi a can kina taimaka daɗin baki ashe soyayyar ƙarya kike da shi kin gama da ni kin zo kansa gobe wani zaki koma saboda kuɗi gaba ɗaya kin tabarbarar da rayuwarki tur. ga ki kyakkyawa amma kyanki ya zama kamar na ɗan maciji kafin ni da shi ban san mutanen da kika yaudara a baya ba mai yaudariyar banza kin canja kalaki kin zama kamar hawainiya eh mutum yana zaman zaman sa saki zo ki same shi masa dadin baki ki nuna masa baki da wani sai masoyi na abin kauna ta abin alfahari na kamar in doke ta baka san haka nake ba ba na zama inda babu kuɗi ke ba haka kowane saurayi da budurwa suke soyayyar su ba a duk lokacin da zuciyarka take wani soyayyar gaskiya to ba za ka so rayuwarsa ta lalace ba yanzu ki kalli wannan kin sa shi a cikin irin halin da kika saka ni inda haka mata suke to ba wanda zai soyayya da su me yasa ba za ki gyara ki ba duk wanda ya amince miki sai kin yaudare shi to ina so ki gane duk mutumin da kika karyawa zuciya to ba zai taba ganin ki da mutunci ba ke ko kina nan kina dariya ke baki san me soyayya ba ki je ki koya masoyan gaskiya su suka san matan aure me yasa ba za ki bi irin hanyar su ba waccan saboda ta ceto mijinta take wasa da rayuwarta ta shiga banki ta sato miliyan 60 ni kuma na sato kudin saboda ke 60 ka samo mana me yasa baka gaya min ba ka zo mu tafi kawai a daura min aure da kai mu samu zuriya da ni da kai mu zauna cikin jin daɗi dama kai ka sace min kuɗi saboda yarin ya kawo ba kina ji tsaya ki saurare annu annu ki ji ni mana ban san ma zan yi ba kai mana shiru wannan jakar fa bude ta bude ta magani kudi kudin mu sun dawo Ah! <laughs> uh, ba ka ji na ne ku kwara masa ruwa ku kwara masa ruwa na ce wana kai tambaye ka nake yi magana ka ka ka ka ka ina wayar ina wayar ina waya faɗa mu faɗa mu faɗa mu ina nake ne ina wayar da kasa ta ne wayar minista tana ina ne yi magana mun yi hadari ne ta faɗi me kana ji mun duba wa maganta ba hello ina jinka waya kai dai a raja yana hannun yanzu ko yana gurin ku ko baya gurin ku ku fara karɓo min waya ta ku kawo min za mu samu wayar baya cikin sa ne zu ma'ana na nan shi ne ce muku bai san da waya take ba suna tare da wata mace ko ku bincike shi sosai ko ita ya bawa idan kuma ya ki faɗa to ku azabtar da shi sosai ba tambaya ba sai mun wulakanta ta ni na san me zan yi yanda zai yi bayani kai kafin na kirga uku idan baka faɗa ba to zan kashe ta don Allah ku sake ta daya kuskura kuskura na ne biyu ni saka hukunta ka kyale ta ka kyale ta kada kai wata komai ba ta laifi ba kun ji na ce idan bai faɗa ba zan kashe ta ko ni za ka hukunta ah, ah, ah, kai abun mamaki ai ban kashe ta ba tana nan garanta kalli kalli hannu hannu ba ki ji ciwo ba ko ya kuma haka mai gida mai gida wannan matata ce me wannan matata ce ban fahimta ba na sai maka ta ce to wancan kuma ba ni ban san shi ba ya na tare da shi kuma to me tsakaninsu da ita kaya guri kaya bai mana kaya guri za ta bada gaya mana ina kudin suke kaya guri fadi faɗi faɗi faɗi muna sauraron ki iso ne mana ki faɗa musu ina kudin suke ki kokari ki rugaya musu ni ne na sace kudin ni ne na sace kuɗin nata ni ne na sace kuɗin nata me ka ce kaga ina roƙonka ina roƙonka ina ka kai kudin nan me kake faɗa haka ne ka ba su kuɗin su kasu kashe mu alu alu alu kitan tambaye ki shi ina ya kai kuɗin ka gaya mana ina ka kai kuɗin nan kai ku tafi da ita ciki ku aje ta kai hakuri kar ka tafi da ita mai gida ina son ta. ka taimaka ka gaya mana ina kuɗin nan suke idan ba kuɗin nan hauka cewa zan yi kai idan kuɗin suna gurin ka to ina ka kai su na yi wata shida ina shirya ki tumin wura amma sai da ka zo ka lalata mu? wata shida fa miliyan sittin dare da rana ana shirya yadda zan yi amma wanda ɗan iskan ya lalata mu miliyan sittin miliyan sittin eh ina ji ni ba a kashi ɗinki ba ne saboda na samu miliyan sittin ɗin nan na wuri manajan banki me yasa ka yi tare ni ina ka. oh ai na manta ke matata ce kawo hau sarƙar auren shi kenan hankalinki ya kwanta Akash, me kake faɗa haka? Ka san fa ina son ka Akash. Akash kada ka rabu da ni, kada ka rabu da ni Akash. Ban ma yau dare. Ni kika zaga? Kar ka sake, ban sa me yasa? Me ruwa ka ita 'yar uwarka ce? Ka faɗa mun dalilin da yasa baka so na dake ta. Ka faɗa mun. ban zaton sana son ka ne so wai ke yi soyayya yanzu ni saboda kuɗi nake yi soyayya saboda miliyan sittin na shirya mata kici mulmura ban da haka ba da wani amfani a wajena kai nawa ma minista ya ce zai biya in an kama soyayya miliyan ɗaya da gaske yake yi minista ne fa <laughs> kana gama sai wasa ba ɗazu-ɗazun na minista mai kira fa wannan karen ne abu ɗaya zami mu wulaƙanta ta kawai za mu samu kuɗin da wayar gaba ɗaya ka kawo idea mai kyau karku yi haka karku yi haka yarinyar kirki ce wannan zunubi ne karku ɓata mata rayuwarta wani shiri zami za ka kalla oh oh oh, oh ku rabu ita na ce Gordo! Ku sake ta! Ku kashe na badarinta! Ku gyale ta! Ku sake ta! Me yasa kake shiga tsakaninmu? Eh? kai mun wasa da miliyan 60 Ka lalata mun dukkan bana da shirya! Ku sake ta! bara ka gani ku afka masa gaba daya Uh, an miliyan sittin? Ka faɗa min ka san an ɗauki miliyan sittin ko? Da kai nake? To ni na ɗauka, kuma gashi na rubuta na da da su. Ina jin ka. Wai da ina neman bashi ne. Zan ba karance amma kar kai min wasa. Idan kuma kai wasa ko? Ko za ka kai wa wata ne? na wahala a baya ni ba wacce zan sake saurara to ko sake waya zaka koma ah. ai wannan dama sana'a ce ta yarinta kuma an daina buri na ina karami ke so na gana kama sana'a jari ne dai kawai babu shi yasa na zo wajen ki ki taimaka min ki bani rance idan na baka ba zan ƙara baka wani rance a ah, ai haka ma na gode kina yin murmushin nan da na kalli fuskar ki sai naga kamar Dipika Padikon, Saniya Mirza, Karina Khan, kina juya baya kuma kamar Maduhur disi. mai tsarin Sony Leon. Ki shiru. asalin sunanka <laughs> ai ya zama dole na faɗa miki mm-hmm. gaskiya da suna na rechargeable battery ne ɗaya sunan kuma memory card a wani gurin kuma ana kira na karamin katin waya amma a gaskiya a yanzu na fi son a kira ni da raja ɗina ya fi <laughs> sunan ya yi na gode ya kuma kake so raja lokaci nake jira <laughs> mun ji daɗi banki sun samu kuɗin ya ban sawa ba zan tafi kurkuku kai kuma sukunta ka eh kin yi gaskiya na gode wa Allah abu ya yi daɗi yawan raja me ya tsarin ka ranka yanzu ka faɗa min yaushe za ka yi aure eh aure idan na samu mata ta gari mai kirki ba abin da zai hana na aure ta idan ka samu wacce za ta aure ka da gaskiya za ka amince ko ba za ka amince ba zan amince